Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun wa Alfa kuma Kumasi, kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuwashin ranar Alhamis 28 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To Malam Ibrahim al'umman kasar Liberia na jiran jin sunan sabon shugaban kasar su bayan da aka kammala zaben raba gaddama tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu. Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da ke can Liberia ya tofa albarkacin bakinsa akan zaben. an hallaka 'yan tawaye da dama a farmakin jiragen sama da amurka ta kai a ƙasar somaliya sannan babban madugun 'yan adawar rasha kuma so yake kowa ya janye jikinsa daga zaɓe nan gaba don hana shugaban ƙasar na yanzu ya ci gaba da mulki to kanin labaran kenan wasu miyagu da aka damƙe sun bayyana dalilansu na garkuwa da kuma kashe mutane mayan musu sun kace tun da bai kawo kuɗi mu kashe shi talaushi ya farko To ko me kowane hali ɗan shugaban Najeriya Yusuf Buhari ke ciki bayan hatsarin mashin Ba wani damuwa cikin nufin Ubangiji jiya dai za a yi ta, amma Allah yadda mutane su kwantar da hankalinsu. Za kuma a ji cewa saboda yawaitar miyagun ayyuka da shan kayan maye, malamai a jihar Niger sun yi ta yin kai ɗauki. kamar kowace ranar alhamis alheri grace abdu na tafa da shirinta na domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Al'umman kasar Liberia na ci gaba da jiran sunan mutumin da zai zama sabon shugaban kasar a daidai lokaci da jami'an hukumar zaɓe ke cin gaba da kirga ƙuri'un da aka jefa a zaɓen baya-bayan nan na raba gaddama. tsohon zakaran kwallon kafa george wuya da mataimakin shugaban kasa joseph buake su ne suke fafatawa gadin ɗayansu ya gaji shugaba ellen johnson salif wacce ta kare wa'adinta na biyu da kundin tsarin mulkin liberia ya yarje mata duk da cewar hukumar zaben ta liberia ta faɗa a shafin facebook cewa watakila a yau alhamis za ta bayyana sakamakon zaben tuni george wuya ya bayyana imaninsa cewa shi zai lashe ina cikin murna kuma ina kyautar zaton zan yi nasara ba ni da wata alaka da rashin nasara ina ƙarfafa zaton samun nasara kuma zan lashe zaɓen. masu lura da yadda aka gudanar da zaben waɗanda suka hada da tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan sun zagaya rumfunan zaben daban-daban kuma dukkan alamu sun nuna cewa an gudanar da shi ba tare da fuskantar matsaloli da yawa ba game da wanda ake jin shine zai lashe zaben kuma tsohon shugaban najeriya ya ce So Ya ce dole ne mutum guda zai nasara kuma wannan mutumin ɗan Liberia ne. Haka shi ma wanda zai za a kayar ɗan Liberia ne. Don haka ba zancin nasara ko rashin nasara ba ne. Idan kai nasara kai murna, amma kuma kai murna da kowa saboda ka zama shugaban kasar baki ɗaya. Idan kuma an kayar da kai, ka ɗauki ƙaddara kamar namiji. masu sukar lamirin buwake dan shekaru 73 da haihuwa sun ce bai yi ma kasar komai ba a matsayinsa na mataimakin shugaba johnson salif su kuma masu sukar wuya mai shekaru 51 a duniya sun ce ba shi da cikakkiyar kwarewa a harkar siyasa da kuma gudanar da mulki ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta faɗa jiya laraba cewa wani hari ta sama da aka kai a somalia a jajibirin kirsimeti ya kashe mayakan alshabab sha uku rundunar haɗin gwiwar amurka da afirka ta ce gwamnatin somaliya ta taimaka wurin shirya kai wannan farmakin arewa masu yammacin kismayu rundunar ta ce farmakin ya auna 'yan ta'adda ne a yayin da suke shirin kaddamar da wani hari a kan sansanin sojin amurka amma sai aka yi sa'a sojojin wata ƙasa da amurka ke kawance da ita suka ruguza aniyarsu da farmaki daga jirgi mara matuƙi kuma ya kashe mutane sha uku in ji kwamandan rundunar somaliya a yankin a hirar sa da muryar amurka amurka ta kai farmaki ta sama akan alshabab sau talatin a cikin wannan shekarar ciki har da amfani da jirgi mara matuki da ya auna sansanin horar da mayakan 'yan ta'addan a watan da ya gabata kuma ya kashe ɗari daga cikinsu wani babban hafsan sojin Somalia ya faɗa a jiya laraba cewa sama da mayakan alshabab guda ashirin ciki har da ƙananan kwamandoji biyu sun miƙa kansu ga rundunar somaliya a cikin makonnin biyu da suka gabata kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madugun 'yan adawar rasha alexei navalny ya nemi mutanen rasha da su shirya gagarumin zanga-zanga a duk faɗin ƙasar a ranar 28 ga watan janairu mai zuwa domin ba da goyon baya ga ƙauracewa zaben ƙasar mai zuwa navalny ya kira ga gudanar da zanga-zangar ne a jiya laraba ranar da shugaban ƙasar vladimir putin ya gabatar da sunansa a matsayin wanda zai sake shiga takarar zaben shugaban ƙasa da nan gaba ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna akwai yiwuwar putin ne zai sake samun nasarar samun wani wa'adi na mulkin shekaru shida idan aka gudanar da zaben a ranar 18 ga watan maris na shekara mai zuwa an haramta wa navalny shiga takarar ne saboda hukuncin ɗaurin talala da aka taɓa yanke masa abinda ya abinda ya ce an yi masa ƙage ne ya ce putin wanda ya kwashe shekaru goma sha bakwai a matsayin shugaban ƙasa ko firaminista ya daɗe kan mulki sai dai kuma kasashe da ke kawance da rasha sun yaba wa putin da maido wa kasar martabanta kuma ya inganta matsayinta a shugabancin duniya da ba da taimakon soji a siriya da kuma ukraine 'Yan sandan kasar Puerto Rico sama da dubi ne suka kira ma'aikatarsu suka nemi hutu saboda sun ce ba sa da isasshiyar lafiya ranar mati. yayin da suke fuskantar matsalar rashin samun biyan albashi a kan lokaci eh, duk da aikin da suke wa ƙasar wacce ta sha fama da mahaukatan guguwar irma da mariya a cikin watan satumba rahotanni daga san juan babban birnin ƙasar puerto rico a wannan mako na cewa wasu yankuna sun fuskanci ƙarancin tsaro inda 'yan sanda uku kawai ke kula da garuruwa hudu lokacin hutu yayin da ake ƙara samun matsalolin tsaro a garuruwan da ba su da wuta a daidai lokacin da tsibirin ke ƙoƙarin farfadowa daga iska da nau'ukan guguwa da suka afka masa hukumomi sun ce 'yan sanda sun yi aikin tsawon sa'o'i sha biyu zuwa sha shida a rana domin cike gurbin 'yan uwansu da ba su fito aiki ba don sace-sace daga musamman ma masu satar injinan wuta na janareto na ta yawaita. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Kogi inda wakilinmu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Hassan Maina kaina ke tafa da labarin damke wasu rikakkun miyagu talatin da aka yi ciki har da makasan wani bature kwanan baya. Hassan gare ka. Uh, today will be parading before you a total of 30 suspects. kakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, CSP Moshir Jimo a nan Lakwaja babban birnin jihar Kogi. ke nuna wa 'yan jaridu gungun wasu rikakkun masu satar mutane da suka addabi jihohin kogi edo delta oyo ogun da ma babban birnin tarayya abuja cikin waɗannan gungun masu satar mutane har da waɗanda suka sace wani bature ɗan ƙasar portugal ma'aikaci a kamfanin simintin dangote da ke obajana sun nemi diyar naira miliyan saba'in kuma ɓarayin suka ce aliko dangote ya tura musu da kuɗin amma ɗan sakon ya rage al'amarin da ya harzuka su su kuma kuma suka bindige wannan bature da ma karin wasu 'yan sanda biyu da ke kare lafiyarsa. Ga dai karin bayanin da su waɗannan barayi suka yi man. Abokina mai sunanka? Sunana Yahaya Bello. Na ne garinku? Inda aka ne a Kaduna. Kaduna wani wuri? a kuyallo me yasa ka cikin wani aikin na kama mutane talaushi ya ja man farko a lokacin da muka kama ma'aikacin dangote bature ne na kuka nemi a baku nawa muka nemi a bamu miliyan saba'in Dangote ya turo su zuwa Bello ya rike. Shi Bello? Shine manajan bat. Ina ladama, ina tuba, a yi man ahuwa. Kafin ka fara kawo mutane aikin me kake yi? Aikin kiwo, ni bahin lashe ne. Me cikakken sunanka? Sunana Abubakar Hassan. Ni dan Neja Sitin ne. A ina a Neja? Kwantagoro local Gami. Ka taɓa yin karatun boko? An taba yin karatun boko sai na arabi to me yasa ka shiga cikin aikin kama mutane to wallahi wannan shine na kama baturen ga shine na farko gare ni wallahi kuma shine na kashe rayuwata kai ne wanda ka kashe baturen kamfanin dangote eh me yasa ka kashe shi saboda waɗannan su an mayan musu sun kace tunda bai kawo kuɗi mu kashe shi so ya ce to shi fa wanda ce zai bar kuɗi ce dubu ɗari biyar zai kawo wa da ce dubu ɗari biyar waɗannan suna gari sun ban mu daji muna tsar da shi suna gari sai muka kira muka ce ga wannan abin da wannan ya ce zai ba su fa sai sun kace ina wannan kuɗin da zai ba su amma kada mu yadda mu karɓe su mu kashe shi mana mu zo mu kawo masa bindigogin su da mun ka kashe shi mun ka je mun karbi su sun ka karbi kayan su kuma wani karin abin da ya ji hankalin yan jaridu kuma shine yadda waɗannan barayi ke amfani da manya-manyan bindigogi waɗanda karfin su ya mafi na yan sandan Najeriya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Lakwaja jihar Kogi Najeriya Amin kuma a gaida Hassan har yanzu dai game da batun na tsaro da ma shaye-shaye na kayan maye da kan yada fitsara da ta'asa. Majalisar Malaman Addinin Musulunci shiyar jihar Niger ta yi zama inda ta yi tayin kawo ɗauki. Mustapha Batsari gare ka. Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban sakataren majalisar limaman. Zama lafiya shine kashin dukkan kowane cigaba. kuma saboda girman jihar nan tsaro yana taɓarɓarewa ta wasu sasanni za mu ba da namu gudunmuwa wace irin gudunmuwa kuke ga za ku da. gudunmuwa babba jami'an tsaro suna buƙatan a ƙara wayar da su ta gefen addini idan suka sa tsoron Allah a cikin zukatansu in dai rai ya tafi a aikin nan su san cewa shahada ne kuma aljanna ne to musulmi su gane wannan waɗanda ma ba musulmi ba su san sakrifa suke ma ƙasa ko da babu rabo a can Allah zai saka musu annan a wayar da kawunansu ta gefen addini. Makaddashin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso wanda ya halarci wannan taro ga abin da yake cewa. Malamin a fahimta da jama'a duk kowane lokaci wanda aka yi sallah a gaya ma jama'a kowa ya zama tsaro na kanshi duk abubuwan wanda suka gani wanda ba su saba gani ba sa a sanar da hukuma ya kamata su malamin su tashi tsaye a fahimtar da jama'a yadda abubuwan da ke tafiya game da tsaro in an yi wannan kaga mutane za su samu fahimta me kuke yi na shawo kan lamarin tsaron nan ganin abin yana ƙara ci gaba yanzu to ai yanzu maganar tsaro magana ne wanda gwamnati kullu yana kai kullu su security agencies suna nan suna aiki kowane amma wani lokaci su masu masu yi haikata wannan abubuwa suna nan suna kallo mu so muna yi plan kuma su suna yi nasu amma insha Allah ba za mu bari fa za mu bi su kowane suke Daga bisani dai majalisar limaman ta ce za ta rubuta takardar koke zuwa ga fadar shugaban Najeriya domin ganin an rage kuɗin kujerar zuwa aikin hajji da ya haura sama da naira miliyan ɗaya da rabi a aikin hajjin da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari amma a minan Niger. Daga mana kuma bari mu dawo babban birnin tare da Najeriya Abuja, mu ji halin da Yusuf Buhari ɗan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ciki bayan wani hatsarin mashin Madina Dauda gare ki. Idan za a iya tunawa, wasanni da matasan suka saba yi na shekara da shekaru, musamman ma lokutan hutu, ya sanadiyan na 'ya'yan ministoci, a baya ma har an rasa rayuka, ko da yake babu wani bayani da ya nuna cewa Yusuf Buhari yana cikin waɗannan matasa masu wasanni da ababen hawa. mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa garba shehu ya yi min bayanin yadda abin ya auku to hakika tsotsayi ya sami yaro na shugaban ƙasa ah, yusuf buhari akan babur a fa a nan cikin garin abuja ya samu karaya kuma ya samu ciwo haka a kansa an kai shi asibiti a nan abuja an yi masa aiki inda ya ji ciwo a kansa kuma kafar ma ɗansu da yamma an yi masa ɗori yana nan a asibiti shi su kansu iyayen duka sun je asibitin sun gan shi ba wani damuwa cikin nufin ubangiji jiya dai za a yi ta amma allah yarda mutane su kwantar da hankalinsu to wannan abu dai abu ne da ya kamata a yi a kansa amma akwai kuma mamakin cewa me zai kai dan shugaban kasa hawa babur a wannan lokaci shi dai wannan abu dai ya riga ya faru a tsotsaye aka ce baya wuce rana ko ba mahayin babur ba ne in dai tsotsayen ya kira ni abin da na ɗauka kenan allah ya kawo kuma sai a godiya tunda har yanzu dai ba wani labari na cewa ya shiga wani hali mawuyaci da ba za a sare ko mutum zai fita ba. Eh, mahaifiyarsa ta koka da halayen da asibitoci ke ciki shi ma mahaifin da ya yi rashin lafiya sai da ya nemi lafiya a kasashen waje to shi ma nan za a bar shi ko dai za a fidda shi kasashen wajen to a halin gaskiya ni da yanzu ba a mun bayani akan wannan ba likitoci ƙwararru sun masa aiki kuma yana kwanci a asibitin. shugaban muhammadu buhari da uwar gidansa ita hajiya aisha muhammadu buhari suna godiya ga kyakkyawan kalamai da addu'a da ake ta waɗansu kuma muna godiya ga sauran jama'a kuma allah ya ba shi lafiya madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya to allah ba yusuf lafiya a kuma gaida madina kafin mu ci gaba ga wannan da alamu da yanzu tsuguna bata kare ba game da rikicin cikin gidan da ya taso cikin jam'iyyar apc kan ciwo bashin da gwamnatin jihar kaduna ke son yi domin kuwa a yayin da gwamnan jihar kaduna ke cewa ana gab da karkare komai don ciwo wannan bashi shi sanatan shiya ta biyun jihar kaduna da ke shugabancin kwamitin da zai amince a ciwo wannan bashi a majalisar dattijan tare najeriya ya ce akwai sauran aiki ja to sai a biyo mu a shirin wani hantsi a ji ko meye ja din shi ba wuta ba yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe alheri grace abdu ta gabatar mana da shiri na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna tare da mu shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa inda muke kawo muku waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar cikin wannan shekara ta 2017 da ke karewa. kwana ɗaya bayan rantsar da shugaban amurka donald trump mata suka gudanar da gagarumin gangami a birnin washington dc da kuma manyan biranen ƙasar da ya samu gagarumin goyon baya domin jawo hankalin shugaba trump kan waɗansu mahimman batutuwa da suka tsone wa amurkawa ba mata kaɗai ba ido da suka hada da 'yancin mata shirin ƙayyade iyali shige da fice bambancin jinsi kare hakkin tsirarru sauyin yanayi kare muhalli da dai sauransu Ganin yadda aka gudanar da wannan gangami a sama da birane 600 na duniya da aka yi kiyasin sama da mutane miliyan 2.500 suka halatta ba tare da tsirawa wani hannu ba. Muka nemi jin ko yana yiwuwa mata su iya mancewa da bambance-bambancen addini da kabilanci da bangaranci da siyasa su iya magana da yawu ɗaya da nufin cimma manufa ɗaya a ƙasashenmu masu tasowa. Wakil Madina Dauda ta tattauna da Madam Pauline Talin tsohuwar ministan kimiyya da fasaha ta Najeriya kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Filato da Mariya Ibrahim Baba wata 'yar kasuwa a Najeriya. Pauline Talin ta fara da bayyana mahimmancin wannan taro. Taron nan na mata ta nuna cewa mata sun fara nuna haɗin kai idan abu ya ɓace. Amma bai kamata a bari sai ya ɓace ba. Domin abin da mata ma suka yi da ya taimaki Trump ya ci zaɓe ya kama mummunan bakin ciki abin da na gani. domin musamman matan aure ne sun fi yawa da suka goyi bayan shi at the last minute within those 10 days wannan ya kama bakin ke kwarai domin mu muka jawa kanmu saboda haka bana son kuka bayan mutuwa to ke me kika gani a yadda mata suka fito suka yi ca na bayyana damuwoyinsu gaskiya ni a guna fitowar da suka yi sun nuna cewa sun san ciwon kansu kuma sun san abin da ya dame su kuma dole su fito su nuna duniya cewa fa wannan mutumin fa wannan bawan Allah fa su ba su amince da shugabancinsa ba saboda sun ga alamun kamun ludayensa daga daga furicinsa tun daga farko wannan al'ada da matan amurka suka fito da shi abu ne da aka saba yin shi shekaru sama da 200 da suka wuce kina ganin za mu kai ga lokacin da matan najeriya za su iya haduwa su bayyana damuwoyinsu kamar yadda wannan ya faru kwarai na yadda cewa mun kusa domin ai komin rashin hankalinka in wuta ya kona ka sau daya ya kona ka na biyu na uku ba za ka yi ta kuma ya sake kona ka ba saboda haka yanzu rashin haɗin kanmu ya fara nuna mana cewa lokaci ya yi dole kawai mu dawo gida mu haɗa kan ta yaya za mu yi wannan domin har yanzu in kin lura a bangaren arewa sai ki ji ana maganan bambancin addini hmm. in kika je bangaren kudu sai ki ji ana bambancin ɓangaranci to yaushe ne har mata za su haɗu a najeriya to dole mu mata mu tashi mu yaki wannan domin kuwa mace rashin duk wanda kika ji ya kawo siyasan addini bai da gaskiya domin kuwa dan siyasa na, son kuriyan mai tsafi krista musulmi ko da wani addini ne kana son kuriyan kowa saboda haka wanda zai kawo maganan addini a siyasa bai da gaskiya tsaya kenan na biyu mata lokaci ya yi wanda dole kawai mu haɗa kai mu tabbatar mun tsaya da murya ɗaya domin ba a yi wannan ba zai taɓa yiwu ba amma kuwa idan ma wasu suna halin da bai cancanta ba kaɗe ya dame wanda suka rika su yi niya domin na ɗauki irin wa'annan eh, eh, masu ɓata al'amura suna so ne su kwaɓa su ne su yi allah ba zai yarda ba domin kasan nan inda kwa mun samu haɗin kai mun fidda maganar kabilanci da addini najeriya ba irin ƙasa irin ta a duniya a cikin hirarsu da wakilin mahmud ibrahim kwari barista huwaila ibrahim ta bayyana tarihin wannan gangamin mata da kuma manufarsa idan aka rantsar da shugabannin ƙasa za ka ga an fito mata sun fito haka an sadar da saƙo kamar wannan abin sun ɗauke shi ne kamar wani kafa ta shigar da sako amma wannan gangamin da suka yi daban ne a cikin gangamin da aka saba don ba a taba irin shi ba kuma da aka tashi abubuwan da aka taba ya virtually ya taba kusan komai da ya shafi rayuwa don kuma sannan akwai mutane da yawa da zaka gani da ake respecting da ake girmamawa ake ganin girmansu idan ana maka maganar abin nan kare 'yancin mata a america irin su gloria steinem duka na gansu har mutanen ma da ba za ka taɓa tunanin za ka gansu ba irin abin nan irin taron da aka yi na los angeles za ka ga su madonna su angela bassett ma na ga ta yi magana su abin nan um, scarlett johansson duk sun fito sun babba da sakuna kuma kowa abin mamaki da abin sha'awar duk mutumin da ya zo za ka ga sakon da zai sadar daban ne kuma sako ne mai muhimmanci kuma idan ka ɗauki saƙon gundarin saƙon ka ɗauke shi ka duba zaka ga saƙo ne wanda yake saƙo ne wanda ya shafi kowa da kowa mm. kuma ba wai america ba kuma gaskiya wannan ya nuna cewa mata lokaci ya zo wanda an zo an haɗu ciwon mu ɗaya ne warakan mu ɗaya ne damuwar mu ɗaya ce kuma a zauna a yi magana da murya guda ɗaya kuma abin mamaki wannan abin ba wai mata ne kaɗai suka yi ba duk namijin da ya tashi ya magana sai kaga ya yi magana abin sha'awa sai kaga ya tashi ya yi magana akan abin da ya shafi mace kuma ya ce yana bayan wannan abin ɗari bisa ɗari. To gashi can ana taron rantsuwar kama aiki nan mata da ma goyon bayan wasu mazaje suna yin gangami akan saƙon da ya shafi rayuwar mata da ma yara misali. kuma an yi abin nan an gama lafiya ya za ki kwatanta shi da yadda idan abin ne ya kasance a ɗaya daga cikin kasashen afirka musamman najeriya mm. to ai gaskiya dai kam su dai ni ban ma na daɗe ban ga abin da ya burge ni ba a komai da komai kamar wannan taron da suka yi saboda duk inda ka gani in ka kalla a talabijin in makarantawa kai ta yanar gizo za ga cewa taro ne aka yi shi na lumana mai daɗi su kansu jami'an tsaro sun ba da haɗin kai sosai su kuma masu yin taron zaka ga irin baka ma san wani ba amma kawai ya zama kamar dan uwanka amma an yi an gama lafiya saboda su irin kasan doka kuma kasan iyakacin limit ɗinka hmm. kasan mu babban matsalar mu a najeriya kaga akwai abin nan doka ta ba da damar a yi gangamin irin wannan ta ba da dama hmm. kuma in ma zanga-zanga ne na lumana ta ba da damar a yi amma mu jami'an tsaronmu ko da kowa ma zan ba zan ce jami'an tsaro ne kadai masu laifi ba kowa yana da laifi irin nashi idan kaga su jami'an tsaron in an zo irin wannan gangamin sai ga sun zama suna gani kamar waɗannan mutane da suke da suke yin abu ba sa kare interest in gwamnati duk mutumin da zai fito ya ce zai yi gangami ko wani abu dama ai an mushi ba daidai ne ba kuma neman hanyar da zai sadar da sakon shi yake ta lumana to amma kaga su jami'an tsaron sai kaga kan su tsaya su aikin su ku zauna kawai ku kalla mutane mutane su yi abin da za su yi su yi maganganun da za su yi wanda zai dauka sai da sakon su a kama gaban sai kaga abu yana nema ya ci tira su kuma mutane za ka ga akwai mutane da za ka ga sun zauna an zauna an tafi a matsayin lema guda ɗaya ana tafiya to su kuma akwai 'yan zaune gari banza wa'inda su dama kawai su kuma nema suke yi kawai su ga irin dama irin wannan ta samu su zo su hargitsa taro to duk irin wa'annan kaga wannan shi kanshi wannan taron a cikin tattaunawa da muke da abokan aiki na nake cewa kaga wannan taron ya kamata a ce mun dauka darussuka da yawa akan wannan taron a abin nan a Afirka gabaki ɗaya ce kuma particularly a Najeriya. Kawa Did you believe in love? Cause I got something to say about it. And it goes a little something like this. Don't go for second best, baby. Put your love to the test. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin darussan da mata a kasashe masu tasowa za su iya koya a wannan gangami. Tuni aka ce maganin mantuwa. Idan mai saurare na bukata yana iya samun wannan shirin da kuma sauran shirye-shiryen da muka gabatar wannan shekara a shafinmu na intanet. Muna kuma miƙa godiya ta musamman ga wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ta fannoni daban-daban domin ganin nasarar shirin domin iyali da kuma fatar mun cimma gurin shirin na inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Muna kuma fata za mu shiga shekara ta 2018 cikin ƙoshin lafiya da wadata da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan To a gaida inar su amal yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice. al'umman kasar liberia na ci gaba da jiran sunan mutumin da zai zama sabon shugaban kasar su a daidai lokacin da jami'an hukumar zaɓe ke ci gaba da kirga ƙuri'un da aka jefa a zaɓen baya-bayan nan na raba gaddama tsohon zakaran kwallon kafa george buya da mataimakin shugaban kasa joseph buake su ne ke fafatawa wurin ganin ɗayansu ya gaji shugaba ellen johnson salif wacce take kare wa'adinta na biyu a wanda kundin tsarin mulkin liberia ya yarje mata duk da cewar dai hukumar zaben liberia ta faɗa a shafin facebook cewa watakila a yau alhamis za ta bayyana sakamakon zaɓe tuni george wuya ya bayyana imanin sa cewa shine zai lashe zaɓe ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon ta faɗa a jiya laraba cewa wani hari ta sama da aka kai a kan somaliya a jajibirin kirsimeti ya kashe mayakan alshabab goma sha uku rundunar haɗin gwiwan amurka da afirka ta ce gwamnatin somaliya ta taimaka wurin shirya kai wannan farmaki a arewa maso yammacin kismayo madugun 'yan adawar rasha alexei navalny ya nemi mutanen rasha da su gudanar da wata gagaruman zanga-zanga a fadin kasar a ranar 28 ga watan janairu mai zuwa domin ba da goyon baya ga kaucewa zaben kasar mai zuwa navalny ya yi kira da gudanar da zanga-zangan ne a jiya laraba ranar da shugaban ƙasa vladimir putin ya gabatar da sunansa a matsayin wanda zai sake shiga takara Domin sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo karshen shirma na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin babu makeri da ya tare da wanda haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu na wannan lokacin karl Stalin ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.